أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya faɗa mu ta kawo wannan rana ta talata ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku da yau ɗin ita ce ranar ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wata'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidu nurul islam da ke nan farfajiyar sm international school kusa zonfo a nan babban birnin tarayya abuja don ci gaba da karatun wannan littafi na asalasunan mubashiru na biljanna mutane talatin da aka yi musu bishara da aljanna rubutawar babban malami Dr. Mustapha Murad Hafizahullah idan ɗan uwa ba amince ba dai karatun ya ɗan yi tsaye saboda wasu dalilai muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana agaji da taimakonsa yau za mu tashi shafi na hamsin da biyu tarihin babban sahabi aliyu ibn abi talib haka ne ko? na ai mun yi shi eh yawa za mu tashi ne akan aliyu yawa nake ga eh aliyu ba yawa inda ana alama nan da ya kamata za a tashi ruhubaniyul umma ruhubaniyul umma aliyu ibn abi talibin radiyallahu wato mai ibada cikin wannan al'umma akwai wani abu da Allah ya kan yi wa bawa ya yi fice da shi ka yi ƙoƙari a ce ka yi fice a wani aikin alkhari kagare wannan ya yi fice har ana kiransa mai ibadar wannan al'umma ce eh? sai kaga kai kara ce mai kaza na wannan al'umma kaga sai a samu matsala ko gare ya zamanto abinda za a nuna ka da shi abin kirki ne duk wanda aka nuna aka ce mai ibadar wannan al'umma bai nuna saura ba su yi ba amma ya nuna maka cewa mutum ne mai yi da gaske a wurin ibada to kaji zallahu wa bashirhu bil qalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a da wancan hadisi guda da ake cewa yi mai izini yi mai izini ko to duk hadisin ne ake yanko kowa iya inda ya shafe shi ya nemi izinin shigowa wurin manzan Allah manzan Allah ce ku ba shi izini ya shigo kuma ku yi masa bushara da aljanna Allah ya ce ya ba shi aljanna don haka Ali ibn Abi Talib da wannan hadisi yana ɗaya daga cikin mutane talatin da aka yi bishara a cikin wato tun a wannan duniya eh Muhammadu ne nabi yi wa sihir wa Hamzatu sayyidu shuhada ya ammi wa Ja'faru alladhi yumsi wa yubhi ibnu مع Wa Bintu أمي وبنت محمد wa ursi. مصوط لحمها بدمي ولحمي وسقى أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام طرة صغيرا ما بلغت أوان حلمي أسأل إلو وانا بنشك ذلك وابا أما أدنكولي محمد صلى الله عليه وسلم ɗan uwana ne kuma surikina ne wa yake faɗin wannan magana aliyu ta abi talib ana ganewa menene matsayin annabi a wurinsa ƴaƴan maza suke ƴaƴan wa ƴaƴan maza iyayensu ɗaya da mahaifin manzon Allah da mahaifin aliyu wa da ƙani ana ganewa ashe kaga in aka biyo wata hanya fatima matsayin ɗiya take a wurin aliyu da kuma haka ba domin aminta ne shi aliyu aminta ne amma kuma aka aure in yanzu ne sai wani ya ce maka wai ana jin kunya kila ma mata su shigo su bashi su aya ana barin halal ko ba haka ba a kwarai kuwa mata suna iya shigo su ɗau aya su ba mutum ki saki ayar Allah ki kama ayar mata eh haka ne amma kuma ai abin da kunya wato dai eh, waɗancan ba su da kunya ku yanzu aka haifi masu kunya ko ko ba haka ba akwai abin da mutum zai tafka shirme yana ganin ma abin arziki yayi kuma shirme ya tafka ji wannan magana yace Muhammad annabi Allah ɗan uwana ne na jini sannan surikina ne ɗan uwantaka matsayinta daban surukuntaka kuma mai matsayinta daban Ya ce wa hamzatu shi ko hamza shugaban masu shahada na duniya gaba daya shi ko baffana ne gane dan uwan mahaifi baffa ne gade ne wa Ja'afar. idan ka ji labarin Ja'afar, ibnu abi talib wanda yake yammaci yana safiya yana yawo tare da mala'iku Kai abin da aka mai kenan ko ya tsiru ma mala'ika to shi ko ibnu ammi ko ibnu ummi haka ne ibnu ummi dan mahaifiyata ne bi ma'ana uwa ɗaya uba ɗaya shiki wa bintu muhammadin ita ko iyar manzon Allah wace ce fatima sakani wa usi iyali na ce amarya ta ce sakan bi ma'ana natsuwa da taskunu ilaiha yace jininta masu lahmiha dami wa lahmi naman jikinta ya haɗe ya cakuɗe da nawa naman naman jikinta ya haɗe da jini na, domin an ya aure har an riga an mai an hayayyafa wannan jikokin manzan Allah guda biyu eh ta ahmada jikokin annabi guda biyu ha, minha na ne da ta haifa mani ana ganewa ‘ya'yana ne da ta haifa mani shin fa'ayyi kuma lahu sahamin ka sahami ku ba da labari a cikin kuwa ya samu irin rabon da na samu eh wa ya samu kaso irin nawa kaga ya ɗebi kaso mai yawa na farko ɗan uwan manzan Allah haka ne ko ɗan uwan takansa da manzan Allah sai surukun takansa da manzan Allah kuma shi ɗan uwan Hamza ne ɗan uwan Ja'far ne sannan kuma yar manzan Allah matarsa ce sannan jikokin annabi ɗayansa ne gane ganewa wannan shi ne ɗan gida kila eh ce sabaqtukum kuma ilal islam turra kuma ka ji wani abu wallahi duk da wannan matsayin inda bai musulunta ba to ya samu matsala kware kuwa wa'ancan matsayin ba sun suka kai shi ba musuluncin nan ya ce na riga ku shiga musulunci tun da ƙuruciya Sabiran ina yaro ma balagtu a wani hilmi ko ma balaga ban kai ba na karfi islama ga wannan na ƙarshen shi ne mafi girman gabar da mutum zai alfahari cewa ni musulmi ne idan mutum da musulunta ba kusanci baya kai shi duk yadda kusanci ya kai in dai ba imani to mutum ba zai kai labari ba to kaji kun an yi maganar ƴaƴan annabawa qur'ani ya bayyana ko iyayen annabawa Alƙur'ani ya bayyana kusanci bai kai su ba ke eh, kuma an samu waɗanda ba kowa ba imani ya kai su da imani bai ƙyale su ba sai da kaga su duniya ta ji su kaji bilal an zo shi maka ne ana jan shi kamar rago da sarka a wuya amma ya ya zama daga ƙarshe ka duba abu huraira eh ya ce na gode wa Allah da ya aura min uwar gidana matar da in na ganta zan tashi da gudu in ɗauko mata doki in gyara mata sirdi in share mata daki in gyara mata gida yau gashi ta zamo matata idan ba musulunci bai na za a samu haka sai addini da ya riƙe da addinin ya daga shi sama sai aka waye gari ta dawo tana son ta aure shi domin ya zama na Allah domin idan Allah ya nuna ka malar duniya dole sai an yadda da kai kai ɗin kai ne Allah dai ya yadda da kai tuku don haka dai wannan shi ne abin da ya kawo lam yasbi su aliyun lisanamin Aliyu, ɗan abi talib bai taɓa yin sujada ga gunki ba lokacin da ake bautar gunki shi bai ma girma ba wa inna ma kana tawwalu sajadatin sajadaha lillahi rabbil alamin sujada ta farko da Aliyu ya fara yi ga Allah ya yi ta ba ga gunki wani ba shi ba san bautar lata ba ko izza ko uzza walidha yuqalu lahu dan haka akan ce karramallahu wajhahu eh Allah ya daraja fuskarsa wanda ba ta taba yin sujada gawa ba a wani Allah ba sai Allah illa dai wannan malamai daga cikinsu akwai bin baz ya ce bid'atun min bid'a shi'a faɗin haka bid'a ce daga cikin bid'o'in yan shi'a Aliyu ɗan Abi Talib radiyallahu anhu Abu Bakar ne Siddiq radiyallahu anhu Umar ibn al radiyallahu anhu ana gajewa duk sahabai. رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا هو النص كما كما ce ياتي رضي الله عنهم ورضوا عنه كنان قائدر إتسي رضي الله با كرم الله با ɗan shi'a suka kawo karramallahu wajahu dan su bambance shi da sahabbai ta nuna girman sa fiye da saura shi su ahlus sunna wal jama'a ba su wuce makiɗi da rawa ne eh, makiɗi a wuce makiɗi da rawa ba su yi ya an gane magana ba su haka inda Allah ya aje ka nan suke aje ka idan Allah ya kai ka su kuma in kai ka ba su barka an tambayi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda cewa wa ya fi kowa cikin sahabbai ce a dai iya abin da ya sani babu kamar abubakar haka bai ce babansa ba ya ce sannan umar sannan usmanu da nan sai mu kyala musulmi ba ma fifita kowa wayannan guda uku su ne ingantaccen hadis kuna ganewa to malamai da dama sun tabbatar da dai wanda ya zo na hudu a wajen daraja shine aliyu dan abi talib daga abubakar sai umar sai usman sai wa aliyu ɗan abi talib kuma wannan ba na kasa ba ce gare shi daraja ce domin waɗannan mutanen da aka ambata iyaye ne gare shi domin dukkan su ai abokan manzan Allah ne ko aminansa ne to kuma ya aka ce wannan sirikinka ne wannan aminin sirikinka ne ya zama me? ya zama uba wanda ganewa shi yasa aqida ta ahlus sunna wal jamaa zaka su a natse duk abin da suke yi a kan tsari kaji to dai kada kana islamu fo fi sinnin mubakkiratin jiddan musuluncin aliyu dan abi talib shekaru ne na ƙuruciya sosai haifu aslama wa umruhu ashara sanawatin inda ya musulunta yana da shekara goma akwai masu cewa ma shekara bakwai ɓangaren tarihi wa kana a aqfalil islami ne farkon yaro a musulunci muna gane waye ɓangaren yara musulunci bai da wani yaro ɗaya da ya musulunta saiwa sai aliyu ne eh. tufal ana cewa innahu awwalul ba a da nabi sallallahu alaihi wa sallama ala wajen itlaqi malamai suka ce in dai za a saki magana kai tsaye bayan annabi ba wanda ya riga aliyu musulunta kuna ganewa domin shi yana kan abin da annabi yake kai domin a hannun manzan Allah ya a hannun manzan Allah ya girma ta haka kaje ka bi rayuwar tas za ka samu cike take da jarumtaka ciki take da ilimi da hikimomi don mai tarbiyyar manzan Allah ce ta ko ba ka samun gazawa a ce annabi da kansa ya yi tarbiyya kuma a samu gazawa wannan sai ni da su. E, eh, wa ba da islamihi in talaka halo min al’ilmin na ba bayan ya musulunta <clears throat> haka ya ci gaba yana kwankwada daga ilimin annabtaka ilimin manzan Allah ولقد تربى fi baitul murabbil azam alaihi ya samu tarbiyyarsa ne a gidan shugaban masu tarbiyya annabi Muhammad anan ya samu tarbiyya eh to kaji malam duk matsayinka a duniya ka tashi ka nemi ilimi duk matsayinka a duniya kowaye kai domin ilimi shine abinda wani baya ba wani ko ya gadar ma wani sai ba a haka yau a ce mutum mahaifinsa profeso ne idan mahaifin ya mutu ba a rabon gadon iliminsa ba haka ba ba a yi sai dai a raba kudinsa da gidajensa da motocinsa da abin da ya mallaka amma ban da iliminsa a shekun matsayinka tashi ka nemi ilimi kada ka zama ire-iren su su ɗan abdul mutane su taso gidan malamai girman kai ya hana su karatu a samu ƴaƴan wasu gidan da ba a san da su ba su ko su zo su ɗaga su karatu a waye gari a titsiya mutum ya kasa magana saboda an fi shi mai an fi shi karatu mutum bai cani ɗan gidan malam wane ne babba ka yi karatu eh to zo a ji idan ba ka yi ba ba ka yi ba kuna ganewa in ba ka yi karatu ba ba ka yi ba waɗanda suka fito gidan da ba a san gidan da malinta ba kusa-kusa sun zo sun zama wani abu a duniya e sun zama wani abu a duniya duniya tana jinsu ta abin da ya shafi ilimi wayanda suka cika kansu da kuri su ne 'ya'yan wani su ne 'ya'yan wani malam ka tashi ka nemi ilimi kuma ilimin kowane iri na addini da na zamani alal akalli ka kara kanka daga sharrin masharanta don ko ka tsaya kuri to haka za a waye gari baka san komi ba to kaji ya taso gidan manzon Allah ya tsaya duk abin da ake na karatu da shi ake yi kuma wannan daga cikin illa ma da ake samu na gidajen malamai ana karatu dan malami ya tsallake iftitah zauruka da yawa da muke zuwa karatu zaure yaron malam ba ruwan shi da karatu ki zama karatu amma saboda rashin adalci wata rana idan malam ya mutu sai a ɗauko yaron nan da ya zaman karatu a ɗora shi a limancin malam ban san ko kun lura da wannan ba ko wata kujera da malam ke karantarwa kuma zai iya ba da abin da malamin zai bayar lokacin da ake karatun da ana rubuta a tantan me za ce da hausa kundin da ke nada bayanai na wanda ya zo makaranta sai an gane za a leka a gaba sunansa tuku in ba sunansa bai karatun ba in bai karatun ba ba shi ya cancanta ya gaji malamin ba jama'a muna fahimta wannan da yawan zaure wasu zauren yanzu haka ina ganin su a na. za a wuni karatu a yi wannan littafi a aji a yi wannan littafin a aji san malam baya wurin yanzu su waye suka gaje karatun malam almajiransa ɗalibansa ne suka gaje iliminsa waye kamata i gaje kujerarsa ta karantarwa ɗalibansa sai a kare su ɗauko ɗan malam ya hau kujerar malam yana buga jahilci duniya tana mai dariya kuma ana ganin do haka kuke saboda babu waɗanda za su ɗauko jahilinsu su sa a gaba su ci nasara eh? babu wayan na al'umman su kaji don haka in za mu gyara mu gyara idan yaron malam ya yi karatu ka duba tarihin ibn taymiyyah ai limanci aka bashi na mahaifinsa ko a a'a shi ba zai gaji limanci ba sai da aka koma aka yi zube ban kwariya ta ya tabbata cewa yanzu zai yi limanci ne don ya fi sauran ilimi ba don ya gada ba saboda kar a ɗorar jama'a akan wasu mummuna a ƙi ta gadon kujerar ko kujerar tafiri ko kujerar limanci ko kujerar karantawa ko komawa ya aka gwarza aka gwada kalifan zamanin yasa aka tantance aka gano dai babu kamar ibnu taymiya da aka dauke shi limami a matsayin wanda ya gagara fagen ilimi jama'a kun gane magana yanzu kenan an ba shi liman don me don ilimin da cancantar sa ba don gadon sa ba eh kasan idan mutum yana so ya ma ƙarya sai idan ko aya ya makale da ita wai wai menene eh, ya risu ne ya risu wannan aya da ita suke fakewa a ko wanda bai iya ba sa shi liman eh ɗayan biyu ko dai kai baka fahimci ayar ba ko kuma magabata ba su fahimci ayar ba musamman sahabbai inda gado ne sai abubakar da ɗauko ‘ya'yansa ya sa su kalifofi ko umar ma da sai ya ɗaibo ‘ya'yansa ya sa su ko amma sun yi haka babu wanda ya haka su kai na ka samu wannan fassara ko su ba su fahimci aya ba sai kai to muje gyara al'amarinmu addinin nan na Allah ne ga dai yaro ya taso gidan manzan Allah ya tsaya karatu da gaske ya kwankwada lallai ya kwankwada ilimi wa kana awwal ikhtibarin li ali radiyallahu anhu jarabawa ta farko da ali ya fada cikin ta lailatul hijra haythu talaba minhu an yabi'a an yabi'a ko ruhahu wa jasadahu hitaan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato daren hijira daren hijira ta inda aka nema a wurin aliyu ise da ransa ga Allah ise da gangan jikinsa ga Allah saboda ya fanshi manzan Allah annabi Muhammad ana ganewa ya fanshi manzan Allah ise da ransa ise da jikinsa fansa ga manzan Allah bi an yana mafi shi yayi bacci a shirkar annabi ana ganewa hari za a kawo cikin ɗaren nan za a kawo manzan Allah hari za a zo kashe shi a wannan shimfida zo ka kwanta a madadina idan an zo kashe na a kashe ka a madadina yaya duk wannan kumfan bakin da kake gani ana yi na son annabi duk ɗaya ne suke iya hakan waƙar ce kawai kun dai son annabi a waƙa ne Bala akwai ƙwararru eh son annabi a waka akwai ƙwararru amma sai aiki ya taso a ce addinin annabi ya tsaya yana buƙatar naira dubu ɗari kuma kana da su wana ganewa waye gari ina masoyan annabin sai da waka ƙasasuwa na waƙen son annabi cike da mota amma an zo inda za a gwata ana son annabin an ji ka shiru kaji sai an zo inda aka tabo annabi za ka gane ahalus sunna wal jama'a su ne masoyan annabi eh da an samu wani fitsararre ya tabo darajar manzan Allah sai ka ji sauran shiru duk masu waƙen nan ba mai fitowa ya magana ko don an taba annabi a'a da za ka taɓa waƙensa ka ce bidiya ce kudan ne za a ji wannan ita ce jarabawa aliyu ta farko ya kwanta a shimfiɗan manzan Allah wayar ta burtatahu ya lullube kargonsa fa ma kana min alfida'i sagi ba abin da ya bijiro daga wannan yaro dan fansa dan karamin yaro illa an asbata quwwata imanihi wajen aratihi bilakat ibtidai sagir nan ne ya tabbatar wa jama'a ya tabbatar wa duniya karfin imaninsa da kuma cancantansa da laƙabi da aka bashi laƙabin mafi girman bifansa yaro wanda ya fanshi manzon Allah Eh. wasu ma haka suke kiransa alfida'i sagir yaron da ya fanshi annabi eh laƙabi ba malam yanzu laƙubba da ake gaya wa juna wannan ya gaya ma wannan laƙabi wannan ya gaya ma wannan laƙabi mafi yawan masu faɗa wa juna waɗannan laƙubban sai da ka faɗa mai ya san ƙarya kake kai ma ka san ya san ƙarya kake gani ba, ka kira shi kaza shi ya san ƙarya kake mai tun da ba a kai ba eh kai ma da ka faɗi ka san ƙarya kake kawai ta faɗa mai ne ya ji daɗi ka samu abin da za ka samu a wurin shi wannan zamani da muke rayuwa malam cike ke da ƙarirai kuma ƙarya mafi muni jama'a ita ce ƙaryar da aka jingina ta da addini ana ganewa kowace ƙarya da za a yi mai sauƙi ce amma ƙaryar da aka jingina da addini ko a ɗauko wani mutum a jingina shi da imani ko a jingina shi da tsoron Allah ko a jingina shi da wani laƙabi na daraja a addinance kuma ba haka yake ba idan muka biya wa laƙabi za a waye gari mun cika da laƙubba wannan yana da laƙabi kaza wannan laƙabi kaza amma addinin ga ya kan gefe mun bashi gefe guda don haka wannan matashi ya tabbatar da ya cancanci wannan lakabi annahu ya kulu. ina ce abin da yake faɗi a lokacin fidaka abi wa ummi ya rasulullah uwata da ubana fansa ne gare ka ya ma'aikin Allah bal fidaka nafsi ya rasulullah ni din mataran na fansa ne gare ka ya rasulullah wa ya'jizu al-qalamu an jam'i butulati al-batal al-barid kai ba wani alƙalami da yake iya tattaro gwarzantaka na wannan gwarzo albariz wanda yake fitacce ba littafan musulunci ba idan ka tafi littafan arna masu adalci waɗanda suka yi rubuce-rubuce za ka samu sunan aliyu ɗan abi ɗalib a matsayin gwarzo arna masu adalci ana ganewa? kamar wanda za ga rubuta littafi ce wanda fi kowa kirki a duniya annabi muhammad sai kaga gaskiya ya faɗi ko da bai faɗi ba mu haka ne a wurin mu amma da ya faɗi mun ji daɗi da ya faɗa domin darajar annabi ai kaga darajar mu ce ko ba haka ba darajar annabi mutu to darajar mu ce da ya fada haka sai muka ji daɗi an faɗo darajar annabi mu in da rashin adalci yayi sai ba za mu ji daɗi ba to ka je ka duba littafan waɗannan wanda ba musulmi ba mutum yana rubutun tarihin barazan duniya sai ka ga sunan aliyu dan abi talib a matsayin bardi domin ba su wasa da tarihi to kaji a samu wani alƙalami ba ke iya tattaro caka da irin wannan barde lakin na ha amfilatun min babin ijaz sai dai ga wasu misalai a babi na takaitawa a takaice masalan ba da ɗaukar wannan yau ma gazuwa badirin kubara ran da aka yi faɗan badar ranar da aka yi yaƙin badar kharaja min jinshin mushrikina na utubatu ibn rabi'a wanda ya fito daga ɓangaren kafirai shine utuba ɗan rabi'a fa baraza baina akhihi shayba wa ibnuhu al-walid anan ne ya bayyana a tsakanin ɗan uwansa Shaiba da kuma dan sa walid shi utuba din babba ne mai girma ne da daraja domin dan uwan manzon Allah ne ya fito gefansa na dama ga dan uwansa shayba gefansa na hagu kuma ɗansa ne walid suka ce faɗan da mu za a fara kana ganewa abokin gaban ɗan gidanmu ne bari mu ɗan gida mu fito mu fara tunkararsa saboda su ƙarfafa wa duniya gwiwa wajen faɗa da annabi eh wai kana mamaki a ce gidanka wani yana faɗa da kai wannan abin mamaki ne aka faɗa da annabi a cikin gida wannan ƴan uwansa ne na jini amma gashi sun fito faɗa da shi sai su suke jagorantar da annabi kana kana ruɗa kanka wai wai dan kai wa'azi matarka ta rusa to sai me kana wa'azi tana warwarewa ku rabu da shi yana da tsaki yana da tsanani eh keke <laughs> yana da tsanani to kaji dan kawai an sa hijabi da ya kwafi wai bai yadda ba sai ya ja kasa ka tsanani kuma sai ta kawo maka hujja ce matan malan wane ma hijabin ta daidai gwiwa ta kai shi malinta <laughs> ko ba gaba matan malan wane yanzu matar malami ko matar mai zuwa makaranta ana kafa masa hujja kai duk zalarka ka kai malan wane to matar shi ma haka take fita ba ni kaji. haka take fita hijabi daidai gwiwa amma kai kai wannan addini naka kuma idan Allah ya ba ta sa'a ko ka ce taimako ma dai daga shaidan ke eh, kuma haka ba ta iya misali da malamin ka kai tsaye aka ga hujja ce babba tambaye ka wanda Allah wane ne malamin kai ko ka amsa ka ce a ah, malam wane ce to matar shi za ta ke yi <laughs> eh ko ko kafin shi imani a ga dole ka shiru mace ba bala haka za ka samu dan uwanka kana da awa yana rusawa wani fa tasowa ya tare da kai kana faɗar addini a duniya yana bin ka yana rusawa shi abin da yake kallo wani ya ɗaukaka wato yiwuwa a ce arna su fi mu basira arna su fi mu basira abin yana bani mamaki idan wani har ne ya samu wata ɗaukaka ya ɗauki wani saƙo nasu yana yaɗawa sun san shi tun yana ƙarami sun san aibubbukansa da sauransu amma sai su mara mai baya su ƙara nuna girmansa ta yadda za a taɓo wannan saƙon nasu amma mu musulmi idan wani ya samu ɗaukaka to fa duk wanda ya san shi yana yaro to fa ya shiga uku wurinsa kuna ganewa sha ba wani bane kai ka za ne Ka za yake yi kai ka ce yana so malami ko mai da'awa yi kama da annabi kaga ba zai yi ba domin annabi ko kace annabawa ma gaba daya ma'asumai ne amma babu wani mutum ma'asumi idan ba annabi ba bane aka tsaya nemo aibin wane in an gaya ma gaskiya gaskiya ce karbe ta kai aiki ta zauna lafiya yanzu ga manyan sojoji guda uku ɗan gida sun fito fada da manzan Allah walan ma ta wasa tutai na ne ko lokacin da suka zo tsakiyar sahu biyu sun baro sahun kafirai ba su ƙara so sahun musulmi ba da aulil mubaraza ina wanda ya isa suka yi kirari suka mubaraza ne gayyata ka gayyato wanda kake so ka ce wane eh, ina son wane fito mai fada ko kuma ina so ku fito min da bardanku an gane magana to haka ake fa da ilaihim salafatu min al'ansar waɗannan da suka yi alƙawarin za su kare manzan Allah mutanen madina ko suka ebo ‘ya'yansu uku suka bayar sai ga mutum uku sun fito cikinsu inda haka suka yi alƙawari da annabi a makka cewa duk juyin da za a yi za su ba annabi kariya to yau ga ranar ta zo kaga dole su kame cika alkawari ko sai suka fito eh su aufu ibn al-haris wa mu'awwaz ibn al-haris ibn afra ɗayan mutum guda wa abdullahi ibn rawaha da abdullahi ibn rawaha radiyallahu anhu eh ai ban ke ba ko fa kalu sai suka ce mana an to ku kuma ba su wane ne fa kalu suka ce rahatun min al-ansar mu wata jama'a ce daga mutan madina ɗan madina ne mu ta ‘yan madina kalu suka ce malana na min haja ba mu da buƙatar ku ‘yan madina ku koma Ba ta damu na dihim sai ga mai kira ɗan saƙo da ba hushe ce san ƙira san ƙira cikin su sai daga murya ya ce ya muhammad akirin na a kufa'a min ƙaumina fito mana da daidai mu ka fito mana da wasu ɗan yara ko mutanen da ba su da wani girma ‘ya'yan girma domin duk larabawan duniya ba larabawan da suke ƙurai shawa ana gane ba a ƙurai shawan kuma ba kamar Balu hashim to waɗannan dukkan su hashimawan ne e eh, kada mutum uku hashimawa ne sai suka ce waɗannan lowa mai kuke sha, yawwa akwai turanci da kuke yi wai 'yan ƙaramin gida ne a fito mana da 'ya'yan manya kamar mu eh dan wayannan ko mun kokkwade su ai ba mai wani abu a zuwa gani ba ka san arne da cika baki eh shi balarabe malam ko fada zai yi yana fadan ne da wanda yake da da wato dai tsaran sa ko wanda yake matsayin sa eh amma yanzu ba balarabe ya zama talasuru mala Allah ya sauwaje wallahi malam wayannan larabawa yanzu yadda ka san ba 'ya'yan sahabbai ba ka rasa daga ina aka samu su kamar an share waccan al'umman ne an kawo waɗannan eh kuma bahaushe ne da tarihinsa ba wanda ya rage wanda bai rena bahaushe ba hausa fulani ba duk lardin afirka su suka taɓa yin gwamnati mafi ƙarfi a nan yankin afirka suna rike da ita al'amarin addini yana hannunsu amma yanzu malam idan ba haushi ko ba kula ta ni ikunta wata tsiya sai ka ce wannan ba taɓa yin addini gidansu ba ki tafka ma wata tsiya Allah ya ba mu iko mu gyara wakila sai aka ce kum ya ubayda ibn al-harith ya kai Ubaida, miƙe wa kum ya hamza ya kai hamza miƙe wa kum ya ali ya kai ali tashi ba dai ku hashimawa yan babban gida yan uwan manzan Allah abinda suka nema mace nan yanzu kage kenan wannan fada da za a yi to dai duk wanda aka kashe a ciki ɗan uwan annabi don haka abinda annabi ya bayar a wurin tsayuwa addinin nan sai dai in baka san annabin bane to shi ke nan wannan amma babu wanda ya fi annabi bayarwa ya ba da rai ya ba da lokaci ya ba da dukiya abin da ake so a bayar annabi ya bayar sai dai mu muyi koyi kawai to kaji ya ɗauko waɗannan manya ya bayar falan ma ɗanau minhum a lokacin da aka zo kusa wani suka ce mana antum ku kuma din suwa ne ne Kana so ne ka faɗi kaiwaye ba wai don ba a san ka ba eh faɗi kaiwaye domin taron nan ya ji kaiwa ne ne kai a ji kuma da wa zan yi fada kai malam an ce ana abu faƙale ce ni ne ubaida eh ko faƙala ubaida sai ubaida ya ce ni ne ubaida waƙala hamzatu hamza ya ce ni ne hamza waƙala aliyun aliyu aliyu ya ce ni aliyu gamu eh ni ne wane ni ne wane ƙwalu suka ce ake fa'un kira ƙarnafa arna amma suna ba da shaida gaskiya kifa'un kiramu eh waɗanda suka yi daidai da mu a wajen daraja lallai yanzu kam an fi so mana da waɗanda suka yi a kifa'u wanda muke da equality kenan ko yawa muke da daidaito da su kiramu masu daraja wato ko da sun kashe su dai sun mutunta gidansu har ne yana da adalci wa baraza ta wa kana asanul qaumi utbata shi ubaida kasancewa shine dattijo to shi yayi fada da wancan dattijo da ake kira utuba wa baraza hamzatu shayba shi ko hamza ya tari shayba wa baraza aliyun alwalid ibn utuba shi ko aliyu sai fada ma irin shi yaro ko alwalid dan utuba eh wa qatala aliyun alwalid fawran ana fara fadan ba akai ko ina ba aliyu sai ya kashe alwalid nan take ba ba ta lokaci aliyu tabalan aliyu aliyu ne to kaji ko yanzu aka samu aliyu rago kake kawai rashin sa'a yi eh amma aliyu in inda aka ce wannan aliyu ne sa ka kake gani suna linzami yanzu ka samu yaro suna ka nemo sunan gaske yanzu sunan kyanwa ake sawa kyanwan larabawa an fi yi sai ka ga mutum yadda kasancen wallami ana cutar musulunci bai san ana yi ba haka za ka gani eh ka gan shi sumu-sumu malar ka nemo sunan wani mafaɗaci kasa ko a gwamnatance aka cuci musulunci zai ce ƙarya ne Kwarai kuwa ka je ka bincika kuma kuna so mu ɗauko misalai a ƙasar na sai mu ɗauko masu sunayen gaske wayanda sunan su ya amfani a kansu a duba tarihin najeriya waɗanda sunansu ya ba da fa'ida malam ya, to aliyu aliyu ne nan take kwaɗa alwalidu aka tara hamza shai shaiba hamza shi ba hamza ya kwaɗa shaiba filhal nan take wa da ubaidatu wa huma ne, ke bainahuma a darbatayn kilahuma asbata bahu. da shi wannan ubaida da utuba sai suka yi kwaf wannan ya sari wannan wannan ya sari wannan suka fari juna fakarra hamzatu wa aliyu bi asiyasihima ala utbata fa akmala qatlahu tunda wannan ya sari wannan wannan ya sari wannan da aliyu da hamza suka ƙara sassare shi suka ƙara sashi an gane ai wannan ya faɗi wannan ya faɗi mutum da ya riga ya faɗi mutuwa zai yi mu sa fadi shi kawai dama za a cuɗe ne da yaƙi yanzu sai eh, suka ƙara sashi, suka jefar da gawa wahtamala sahibahuma suka dauki ɗan uwansu fajazahu ila ashabihima suka ainihin janyo shi suka matsa da shi zuwa ga mutanensu radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda wannan dai ba sai amma doki bayani ba dan uwa lawashi ya ce rabin jiki go amma ɗan uwansu suka kashe majini saboda me saboda musulunci amma yanzu mutum baya iya barin sabo saboda matashi Ba ya iya barin saɓo saboda ɗan'uwansa. Ina kuna gane waye yadda aka canja mu to ina mamakin yadda aka canja mu musamman babu kamar yadda aka yi amfani na kan yawan maimaita wannan da siyasa aka canja mutum ya fi ƙauna arni a kan ɗan'uwansa musulmi saboda wancan arnan siyasa su ɗaya ina jin ba ku lura ba a lokacin kamfen ɗin nan ana yawon kamfen musulmai iya ganin idanka musamman nan yankin amas sun tsaya ba arne sai ya kai labari ba dare ba rana a kwana mitin da su ba su kwana kiyamun laili ba musulmai a kwana mitin da su su abinda suke wa aiki jam'iyya su ɗan jam'iyya ne nan ƙaunarsu ga jam'iyya da irin kare ko girin da jam'iyya ta tsaida inda suna son musulunci haka aida ba haka ba kuna ganewa shi yasa kullun zaka gane kafirai suna ta cin nasara mu muna ta samun matsala a yanzu idan mutum yana wata jam'iyya in zan muku mai baro-baro a ce wannan yana apc wannan yana pdp da wuya ta samu ƙauna tsakaninsu musulmi da musulmi masallacin su daya ɗan apc bai kauna ɗan pdp ɗan pdp bai kauna ɗan apc kaga nan an zubar da ayoyin alkur'ani da yawa gefe guda ko ba haka ba an ɗauki wani abu to wannan daga cikin hanyoyin da aka biyo eh ɗan jam'iyya yana ƙauna ɗan jam'iyya ƙauna sosai amintaka mai ƙarfi saboda jam'iyyar su ɗaya amma addini ya hada wannan bai sa ya kaunace shi ba ya kai wasu ba sa iya bawa ni aure don ba dan jam'iyyar su bane kana ganewa ba su iya ba shi aure saboda bambancin jam'iyya wannan illa wallahi in baka karanta demokradiyyar nan ba ka je ka karanta demokradiyya a mahangan musulunci duk abin da zaka yi tuni malamai sun yi bayani a kai sai da yin ka sani ba kaga dai waɗannan bayan Allah ‘yan uwansu ne na jini mutum isa takobi isa ne ɗan uwansa a samu da mahaifinsa da mahaifinsa uwa ɗaya uba ɗaya ko a samu kakansu ɗaya isa takobi ya sare shi saboda ya fito faɗa da musulunci muku yanzu mutum na iya sa takobi ya sare ka saboda jam'iyya to kaji ka kusan don lalacewa musulmi ya gane shi ko ko ba haka ba tun lalacewa musulmi da za a samu musulmi ɗan giya an tafi kowa iskanci a cikinmu wallahi ko ɗan daudu ne musulmin gara shi da arni da zaɓi ɗan daudu musulmi to gara shi da arni ɗan daudu ka san iyakan lalacewa kenan ɗan daudu musulmi ɗan daudu gara shi da arni gara mu zaɓi musulmi ɗan daudu ke ko a kawo musulma karuwa ta tsaya takara ga ta mace ga ta karuwa wallahi gara ita da arni ta malam baka san arni ba ne ba da yake su waɗannan tun a makarantar sakandare ko jami'a an kankare musu wannan alwala walbara wadda daga zuciya ka ji ba ka kyamu arni kana cikin haɗari kana cikin haɗari ka karanta ƙura'ani. وبدا بيننا وبينكم العداوة حتى به حتى تؤمنوا بالله وحده وفي يوم خيبر قال علي رضوان الله عليه أعظم وسام ranar fada kaibara nan ne aliyu dan abi talib ya mafi girman matsayi wa arqa shahada mafi kolin shaida daga bakin manzon Allah ranar fada kaibara kana nan kana bin Allah kana nan kana bin Allah Allah yana yadda da kai ranar da Allah ya tashi bayyana ka a lokacin ka gane bin Allah ba a fara cikin sa kai kana nan kana cewa Allah aiki bai bayyana ka ba in ma ka kare rayuwarka a duniya bai nuna ka ba malam a filin alkiyama kana cikin waɗanda za a nuna to amma mutane ba sa son wancan anan ne aliyu ya samu ɗaukaka فقد قال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم في هذا اليوم ومما ذا الله يا فدي wannan yini lahu tiyanna rayata gadan gobe zan bada tuta rajulan yuhibbu Allah wa rasula zan ba wani mutum tuta mai kaunar Allah da kaunar manzon Allah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah da manzo suna kaunarsa sai subhanallahi malam idan mutum ya samu wannan babu abin da ya rasa duniya da lahira gobe zan ba da tuta ga mutumin da yake kaunar Allah yana kaunar manzan Allah Allah da manzo suna kaunarsa ya Allahu ala yadi ta hannunsa Allah zai ba da nasara Kada mutum ba kai ne za ka ce kai masoyin Allah bane eh kai za ka gwada mutane kai masoyin Allah bane ko kai na Allah bane a'a allan za ka koma ita bi ta kame zai fito daga baya idan ka wasu abubuwa da muke yi wallahi malam kasan cewa cewa ɗan ya yi wasa da ikilasin wannan munasaban karatu zuwa aka yi taron jama'a irin taron da ake na sauka da da wani cewa yake a dama aka ba baka kai magana mutum kare dauka sai yayi ƙarya a duniya to eh, mahaifina mahaddacin alqur'ani ya haddace alqur'ani ni ma kuma nazo na haddace alqur'ani yanzu ga yaro na ya haddace alqur'ani subhanallahi malam wasu babu kunya a kai idan kada sai dai a ce maka ya iya kaza Kana cewa yaron ka ya iya kana bai iya ba ana ganewa ana cewa yaronka ko yakka ita ce kaza kana kana abin nan kuma mai wannan magana shine ya bi duniya ya zagaye ce yasa ta haddace qur'ani ila wannan zai sa sadakin ta yayi kauri ta haddace qur'ani malamin ta aka tambaye shi ce eh, ko izu biyar ba ta iya kawo a dunkule ya jama'a walimadal kadhib dole ne sai mu ci haddace qur'ani shi wannan ƙwar'anin Allah ya sauke shi don muhaddace ne ko don mai aiki da shi shi kaga algharadul asasi shine aiki da ƙwar'ani amma ana so mu muhaddace shi amma ba shi ne gaba ba to mutum sai ke sai ya gwada shi na Allah ta iya jama'a wani mutum wanda yake kauna Allah da manzo kuma Allah zai ba da nasara ta hannunsa fa ba ta nasu irin kuna lailatan mutane suka kwana suna dakon wannan dare gari ya waye ayyuhum tsaha, idan gobe gari ya waye wa za a ba tutan nan ba tuta suke hari ba Ƙaunar Allah da ƙaunar manzan Allah eh wa zai sami wannan Salam falamma asbaha nasu gari ya waye ga gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wa kullum kullihim yarju an yutaha kowa yayin sammako wajen manzan Allah kowa yana burin tashi wannan tuta faƙala sai annabi ya ce aina aliyu ibn abi talib kai an gama ina aliyu kaga shi bai ma nema ba bai zo ya ce shine mai kauna Allah ba a'a yana can yana har da gaban shi malam idan Allah ya tashi daga ka ka dagu haka in ya tashi kifar da za ka kifi to kaji qalu suka ce yashtaki ya rasulullah yana gida yana ciwon ido qala fa arsilu ilayhi nan take aka aika yazo falamma jaa basaka fi ainihi da ya iso annabi da ya tofi a idansa wa lahu annabi ya masa addu'a wa ya warke wannan addu'ar da ya samu ta warkewar ciwon ido riba kafa ce ta kai ɗaya darajar da aka gayyato shi domin domin ita ba da wannan riba kafa ce ya samu yawa ana ganewa a kira shi don a mai addu'a idan sai warkewa an kira shi ne don a ba shi da cewa kai masoyin Allah ne kai masoyin manzan Allah ne ko ba shi ne ba to sai aka waye gari kuma idan shi yana ciwo sai ya kara samun mai ribar kafa eh ribar kafa kasar ribar kafa aka ce kura ta taka mai kwado sai ba shi tukutu ne ma ba amma tun daga dan wannan ko loma ɗaya ba za a yi da shi ko <laughs> a to shi ne to kaji don haka nan babar <clears throat> ya sai warke ana ka allam ya kubbihi waja'un kaman bai taɓa wannan ciwon ba wa qahu raya annabi kashimi wannan tuta wa qala ali <clears throat> ali ya ce wa manzan Allah ya rasulullah uqatiluhum hatta ya yakunu mithlana in taya kasu har sai sun zama irin mu menene irin mu musulmai ya ce. ibtade ala rislika tafi a cikin natsuwa ka tafi akan kafafunka cikin natsuwa hatta bi sahatihim har sai ka sauka a gaban gari gefen garin thumma da'uhum ila islami gayyato su zuwa ga musulunci ka kira su zuwa ga musulunci ba ka fada su da fada ba anan zaka gane illa boko haram wasu mutanen ma wallahi ba musulmai bane kuma ba su da wani labarin musulunci yan ƙauye ne waɗanda suke bukata a je a musulunta da su kawai sai boko haram su kewaye garin su kashe su kaga wawaye eh to yanzu misali ka je 'ya'yan arna ka kamo su ka aurar da su ga wasu ƙasa da suke tare da kai shi ne kwaiwa annabi eh wannan ita ce kwaiwa annabi ai boko haram da kake gaba ƙaramin illa ta yi ba ta goga mana baki jini ta mai da aikinmu baya kuma duk wanda ya tashi saboda sharri musamman yan boko wai islamic sect wannan kalma tana fata murni wai islamic kai wa ce ku wannan shine islamic mu mu ne musulmi ga munan masallaci muna karatu muna sallah duk mu wa mai saka nuna mun ba kuma idan dan BBC ya tashi saboda sharri ya tafi wajen waɗansa wannan karatun namu ba zai zo dauke shi ba ba zai yada shi ba ba zai faɗi wannan manufar tamu ba sai wanda ya kasu bara shi yake nema don ya yada wa duniya kuma ya yada da sunan musulunci eh to kaji duk ba a ga wanda ya dace a nuna a duniya ba sai mai mata 86 ga wani musulmi kuma malamin addinin musulunci ya aure mata 80 bbc bbc bala'i da su da mai sunan sauran Amerika da jamus wallahi duk waɗannan kungiyoyi ne na ƙulla musulunci shari kuskuren mu ƙyar suke nema su yada da haka wanda ya tashi addu'a ya hada da Allah ya sa kare ga BBC a gofa gidan shi inda ba alheri ya kawo su ba sai ta addu'a dan da sun zo malam wata waƙiya ce wadda ba a so suka zo koka ka kira su zuwa ga musulunci wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi ka faɗa masu abin waje ba kansu na haƙƙin Allah fa wallahi li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan annabi yace wallahi ya kai aliyu ku sani mutum ɗaya ya gane musulunci dalilin ka khairul laka min an yakuna laka umrun na'am fi a baka garken jajayen raƙum. mutum ɗaya a fita da awa da kai mutum ɗaya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah dalilin ka nan za a same mu nan ƙarshe ba a musulunci da kowa ba yawwa kada wani ya nuna ne in na zo na masallaci da tafsiri ko yana hudu ba juma'a aka ce ga wani zai musulunta ba ni na musuluntar da shi ba eh su ma da suka kawo shi ba a aike su ba wani ya ce mutum zai musulunta ko kama shi ko kashi masallaci wa ya aike ku za ka mutu a hanya fa me za ku ce Allah Eh? da mutum ya ce zai musulunta ku musulunta da shi daga baya kuwa kai shi ku yi musulunci kada mutum ɗari ka musulunta a zauna a kujerar tafsiri ka ce ka musulunta da wani a'a wanda ya je wa'azi aka ga musu aka musulunta to ya musulunta da daya zai fara kirga daga nan sai zama ka kujerar tafsiri za ka koma lahira baka musulunta da kowa ba ne kuma tabbas sunanka mai tafsiri amma ka musulunta da kowa ba mai tafiya daji da lungu da ƙauye yana wa'azi yana musulunta shi ya musulunta da mutane da fatan za a fahimci abin yadda yake kuma wannan aikin ka ɗora zuciyarka kafin ka koma ga Allah makwabcin rumfarka makwabcin gidanka abokinka a makarantar boko ko ofis yana so ka tallata mai musulunci idan kana jin kunya shi bai jin kunya har gidanka sai zo da 'yan babbakon kaya ce na zo ne in nuna maka Allah e amma iya zuwa da mai jin hausa in an saka iri na ne ba su jin turanci sai a zo ma da mai jin hausa ana magana yana fassara maka ba su jin kunya amma mu muna jin kunyar tallata musu musulunci ko dika mu wata mun san shi ba wa ba da ana asabal batsalul liwa bayan ta wannan jarumi ya karbi tuta in talaka ila sahatul shi shiga fagen yaki fa wajada tijahahu batsalul yahudi sai ga wani jarumin ba yahudi ana kiran saurahab wa huwa ya tsoro da saifihi yana juya takobinsa yana kirari wannan ba yahudi yana kirari yana cewa kada alimat kaibara an ne murahab sai duk garin kaibara an zanni ne murahab shaki silahi da ke zare makami matsalin mujarrabun sai ni jarumi ne da an gwada an tafasar jarumi ne idal hurubu aqbalat talhabu idan yaki ya cakuɗe yana zaɓala to ni murahabu ne ake nema yana kura da kansa kuma raza lahu ali radiyallahu anhu ali ya ce to ni magani allazi sammatni ummi haidara sai baka da labari tun ina yaro uwa ta kice man zaki aliyu zakin fama kuma a saba jin na faɗi ba aliyu zakin fama ce to haka uwa ta ke ce mani ka laifa gabatin karihil manzili yadda ka san zakin daji mahaukacin zakin daji wanda bai da daɗin kallo har kanake da daɗi ke don haka ku fi ufihimu bisa'i ko kailar sanda ina cika masu awo ko ma'auni wadatacci duk abin da ka nema shi zan baka ci da cif ba rage zan baka shi don haka ni ne yaron da ake faɗi sai saboda yanayin lokaci fa ba murahaban ya buge shi rasa ho ya fasa kansa faka faqatalahu nan take aliyu ya kashe shi wa kana alfatahu nan ne aka samu yakin zo karshe an gama yakin kenan aliyu ya kwaɗe shi duk wannan kirarin an gama so idan Allah ya kai mu rana ita insha Allah za mu ji inda aka kare subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh